a dai farkon wannan mako ne majalisar dokokin tarayyar turai ta bayyana cewar babu wani ci gaba da ake samu dangane da yaƙi da boko haram duba da abin da ta kira la'akari da abubuwan da suka faru a 'yan makonnin nan majalisar tarayyar turai ta ce yankan rago da mayakan boko haram suka yi wa wasu mutane goma sha ɗaya da suke garkuwa da su a jihar borno da ma wani harin kwanton ɓauna da mayakan na boko haram suka kai wa babban kwamandan rundunar yaƙi da boko haram ɗin da ma ƙarin hare-hare a shiyar arewa maso gabashin Najeriya duka alamu ne da ke ƙara nuna taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Amma cikin wani abu mai kama da martani babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Laftanar General Tukur Buratai ya da cewar sojin najeriya suna samun nasara a yakin da suke yi da mayakan na boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya da masu yankunan kasar da suke aikin samar da tsaro jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojan najeriya kanar aminu ilyasu ya ambato babban hafsan sojin najeriya na cewar hedikwatar sojin kasar na nuni da irin shauki da kazar-kazar ɗin dakarun ƙasar na hoɓɓasan ganin an kawo ƙarshen 'yan boko haram ɗin da kuma irin gagarumin nasarar da ake samu na gamawa da wasu daga cikin kwamandojinsu da makama su da kuma kubutar da hatta waɗanda aka yi garkuwa da su duka na nuni da cewar lalle ana samun nasara a wannan yaƙi. Farfesa Muhammad Tukur Baba wani masanin tsaro ne a Najeriya. Wannan tatan bakin ba wani abin mamaki ba ne. Su jami'an tsaron mu kullum suna gaya mana ana samun nasara ana samun nasara. To amma irin waɗannan taba abin nan baraka da ake samu a ce yan Boko Haram sun zo sun kawo hari sun kashe kaza sun kashe gaza baya nuna alaman cewa ana samun nasara shin misa har yanzu kusan shekara goma na shekara na goma sha ɗaya an kasa a murkushe wannan tawaye na ɗaya kenan na biyu kuma abin da nake so ka lura ita a kullum gwamnati na ta ra'ayin kullum tana ce a'a a'a ba a kaza ba a kaza wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai bane gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta. Eh amma Profesa herikwatar rundunar sojan Najeriya ta ce waɗannan ma bayanan da ake cewar an kashe bakwai na an kashe goma can da yawansu ba gaskiya ba ne. Haka sai kwatar soja ta ce mun yarda to amma me gaskiyan abin ne yasa ake kawo hare-haren nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.